أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusetu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma a cikin wannan yammaci na juma'a mai albarka insha Allah za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba kamar kullum muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da aiki da karantarwar ƙur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya samu a cikin bayan da ƙur'ani mai girma zai cece su gobe kiyama dukkan albarka da ke cikin wannan wata na ramadana muna roƙon Allah ta'ala ya hada mu da shi dukkan wani jarrabawa da ke ciki muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga maimuni muni a cikinsa muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da jinƙai da yafiya da gafara zuwa ga iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya kyauta namu bayan nasu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala alhayyu alqayyum ya rayar da mu akan addinin sai dauki rayuwar mu kan imani <clears throat> kamar yadda na faɗa kwanaki da suka gabata idan Allah ta'ala ya kai mu gobe ci gaba da aiki na wannan islamic center ICE da ake yi insha Allah ta'ala za mu sake haduwa don gabatar da tallafi don kammala aikin idan muka tuna shekara ta gabata mun yi a nan wurin a watan ramadana banda alkawura na kayan aiki da makamantansu an samu alkawura kusan na naira biliyan biyu kuma mafiya yawa cikin taimakon Allah sun bayar kuma duk wanda ya ga wurin da ya ga aiki yana gudana kayan aiki ya yi tsada sosai kuma wanda yake yin aiki din masani ne a bangaren tsadan da kayan aiki ya yi da kuma canja model da aka yi da design da aka canja da muna tsammanin aikin zuwa biliyan uku zai yi shi ko da kaɗan yanzu kuma an ce sai naira biliyan hudu so kula ga wannan insha Allah gobe za a haɗu a wannan wuri mai albarka da karfe sha ɗaya don ƙoƙarin ganin an tattara abin da zai kammala aikin kamar da na faɗa a wannan wurin ba masallaci ne kadai ba tare da cewa masallaci babban wuri ne balma ba wurin da yake shi daraja a bayan kasa amma wurin akwai makarantu makarantun nan ya hada da nursery akwai primary akwai secondary akwai ajin hadda na waɗanda suke manyan mutane akwai classes na magidanta akwai classes na mata akwai bangarori da dama na reconciliation na ma'aurata akwai bangaren kula da gajiyayyu da waɗanda suke idp akwai bangaren kula da sabbin musulunta ababe da dama ne a wurin su da ka bangaren masallaci ɗaya ne amma wannan wurin gaba ɗaya kamar da faduka ne kusan duk abin da kake bukata a wurin ana iya samunsa kuma duk wanda ya san masallatai masu albarka da suke rayayyu na hakika a najeriya idan mutum zai riga babu kokonto wannan masallacin na daga cikin su waɗanda suka amsa sunan markazi na islamic center in ka duba activities da ake da tsari da ake da shi aure kadai a nan wurin ba za mu kirga nawa aka daura ba wata mukan daura aure kaman goma ko abin da ya kama da haka a juma'a daya kuma sabbin musulunta da suke musulunta a nan ba za su yi rikare ba da mukan yi a cikin karatu yanzu an yi tsarin da a wajen karatu mukan yi ko da su ɗaya daga cikin jami'an kula da masallaci yakan rage sai malam a kan gode wa Allah yanzu da aka bamu dama muna musulantar da mutane yace rana ɗaya mutum bakwai na musulantar a nan masallaci kaga wanda ke zuwa kafin bai sani ba to mu so a rika yankewa sai ya zama kawai akwai tsarin da za a to in aka yi za a ɗauki nauyin su za a kula da su wani da wajen zama iya gwargwado to al'amura ne masu yawan gaske to kula ga wannan insha Allah gobe asabar ana niyan yin wannan a duk wanda yake da asusu sai ya fasa kuma insha Allah ta'ala sai zo ya taimaki addinin Allah jiya mun yi magana akan taimakon addinin Allah ko ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum cikin suratul Muhammad aya ta bakwai in mun taimaki addinin Allah Allah zai taimake mu duk duniya ba abin da kake nema da kai taimakon Allah kuma yace zai tabbatar da imaninka addinin mafiya yawan masu kudinmu na najeriya musulmai sun ba da gudunmawar aiki na wanda suka fi kowa arziki a najeriya ko afirka musulmai babu kusan wanda bai ba da tallafi irin nasa ba amma duk da haka ana neman kari wa mai wa addinin allah allah ta'ala ya ba da ikon karawa ga wanda yake da abin da zai bayar insha allah ta'ala muna jiran sai zo wannan wuri mai albarka ya ba da gudumawarsa insha allah ta'ala kuma gaba ta gaba na addu'a muna yi wa kasa addu'a abubuwan da suka dame mu a wannan kasa ta mu Najeriya Allah ta'ala ya magance mana muna roƙon Allah ta'ala ban kalubale na bangaren tsaro da ake da shi musamman a jihohin mu na arewa muna roƙon Allah ya nuna mana karshen sa waɗanda alhakin yake kansu Allah ta'ala ya ba su ikon kawo karshen sa da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke cin riba da al'amarin kashe rayuka da ake ko garkuwa da mutane Allah ya shirye su idan ba za su shuri ba Allah ta'ala ya tona asirinsu ya kaskantar da su ya kuma nuna wa duniya cewa su makaskanta ne duk wanda yake jin daɗi ko yake farin ciki da kashe-kashe ko daɗin da ke baruwa ya Allah ka san shi Allah ka shirye shi idan ba zai shuri ba Allah ta'ala ka kunyatar da shi Allah ta'ala ka tona masa asiri yadda ya farin ciki da kashe bayan Allah ko garkuwa da mutane Allah ta'ala ka hana shi farin cikin duniya da lahira ko a yau da safe mun tashi yan uwanmu da ke palestine sun shiga cikin halin jarrabawa suna masallaci aka je aka bude musu wuta wajen mutum ɗari da saba'in suka jikkata wasu ana tsammanin masu rasu babu wani abu sai don su da allah mafi kankanta kuma mafi girman abin da za mu musu taimako babu wanda ya kai addu'a muna roƙon allah ta'ala ya taimake su an yi haka ana su hutowa sallah suka daure a sallar juma'a da su sama da mutum dubu sittin suka huto sallah kuma su kai sallah suka koma gidansu saboda shi wanda ya imani da Allah ba a ba shi tsoro da kisa yan kaga ka ana ba ka tsoro da kisa wai ka tsorata ka daina yin wani abu to karancin fahimtar addini ne amma ka da rayuwarka a hannun Allah ne in duk duniya masoyanka ne ba mai kara ma sakan daya idan duk duniya makiyanka ne ba mai rage maka sakan daya wannan ababin akida al'amarin na Allah ne shi kada yake da iko a kai in mutum ya ce yana da iko to cewa ciwa ya maka yare na imanin ka ne Allah ne kada yake da wannan ikon kuma baya tarayya da kowa a ciki muna roƙon Allah ta'ala ya ba su mafita Allah ta'ala ya taimake su kuma muna roƙon Allah ya yanta wannan masallaci da yake mai albarka wanda shine daga cikin muhimman masallatai guda uku a musulunci yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na goma sha goma sha hudu ko wata goma sha hudu a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku insha Allah ta'ala in akwai tambayoyi sai a kawo malam ibrahim ko dai a yaka tambayoyin yau a yin dai to shi ke nan bismillah wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah Allah ya kara wa malam imani da lafiya ya jikan mahaifa da magabata amin ya rab malam tambaya ta ita ce zai iya shan maganin tsayar da al'ada ta da wannan namiji Ya kenan eh ta mace ce kenan ba namiji da nace ba tambaya ta ita ce zai iya shan maganin tsayar da al'ada ta danna don kada na yi mitin falalan watan ramadana musamman last 10 days in Allah ya kai mu to matsalar tsaye da jinin al'ada don a samu falalar ramadana ko na lallai kadari ko kwanaki goma ko a yi hajji ko a yi umura matsala ce khilafiya ta malamai amma idan muka duba fatawa ta shek muhammad bin salih al-usaimin al-wuhaibi a tamimi rahmatullahi a rai, a cikin lika'un shahari na takwas ya ba da fatawa a kai na cewa yana ganin haƙura shi ya fi ya kafa hujja da cewa jinin al'ada na mata wani abu ne da Allah ta'ala ya rubuta ya kaddara shi akan ƴaƴa mata da suka kai wasu shekaru yace kuma ya faru da hatta matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa hujja da hadisi na Nana Aisha radiyallahu anha riwayar Imam al-Bukhari rahmatullahi alayh hadisi cikin aljami'a jami sahih na Imam al-Bukhari hadisi na 293 yana cikin mujalladin farko a babi na goma da ta fito da manzon Allah sallallahu alaihi cikin hajjatul wada hajjin bankwana sai ta daura niyyar umra suna tafiya sun zo wani wuri kawai sai al'ada ya zo mata sai yan halda sai zai same tana ta kuka ta san yanayin yadda iyayen mu mata suke kawai tana so ta yi umra kuma ga al'ada sai ta fashe da kuka sai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi tambaye ta bayi buki me yasa ki kuka sai rage cewa ai al'ada ta ta zo masa sai ce inna haza shay'un katabahu Allah ta'ala ala banati adama wannan wani al'amari ne da Allah ta'ala ya kaddara shi ya hukunta shi akan ƴaƴa mata na annabi adam dukkan mata waɗanda suke halin lafiya in ba waɗanda ake samu da jarraba ba in sun kai shekarun suna yi za ka ba abin da za ki yi kuka to kula ga wannan sai malam ya ce dalili na farko da yasa yake cewa kada mace da takwaya na farko shine ta amince cewa da Allah ya halicce mu akwai ababen da ya kaddara mana akwai na maza akwai na mata wannan wani hukunci ne na Allah ta'ala ga iyaye mata so da ki karbi abin da Allah ya hukunta miki abu ne wanda yake bai muhimmanci na biyu kuma yace a daren nan in akwai jarare kike son rayawa in ban da sallah akwai abin da kai tsaye aka haramta wa kai tsaye babu sabani a kansa aka halatta wa mace mai al'ada babu shi in ban da sallah kai tsaye ba ka da abu sai dai a ce kawai wasu malamai suna gaba a kanta kwano suna gaba za a yi ba amma irin addu'o'in Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni istighfari neman gafara Allah duk waɗannan ababe ai ya halatta to da ka sallah sai ba zaki ba ba kina da ikon kiraye wannan dare din sai kuma ya ƙara ba da fatawar da cewa ya tambayi wani likita da shi ya aminta da shi in ji shan kusa mai rahimahullah likitan ya ce masa shan fil don a hana al'ada zuwa yana cutar da mata yana cutar da mahaifarsu kuma yana iya lalata musu jininsu mahaifa na iya cutuwa dalilin wannan so kula ga wannan sai yake cewa to idan haka ne tun da zai iya cutarwa bai dace mace ta jefa kanta cikin abin da zai cutar da ita ba in ka duba fatawa ta Sheikh bin Bas rahmatullahi alai za ka ga kaman ya halattar ko tana saba wa fatawa ta Ibn Usaymin rahimahullah ban ka duba da sai ga fatawar gaban abu ɗaya ne idan ka duba cikin majmu'ul fatawa ta bin Bas rahmatullahi alai a mujalladi na 15 namba na 201 yana cewa ya halatta mace ta sha kwayoyi dan ya hana jinin al'ada zuwa saboda ta yi ibada a daren ramadana ko aikin hajji ko umura sai ce amma da sharadi biyu sharaɗin farko a samu tabbas likita amintacce masanin bangaren ya tabbatar da cewa abin nan bai da cutarwa ko kaɗan gare ta amma in likitan ya ce akwai cutarwa ta bai halatta ta yi ba sai kuma matsala na biyu ya ce kuma ya zama akwai amincewar mijinta akan haka shin mijin ya amince ta yi ko bai amince ba in an samu sharadi biyu sun tabbata to za ta iya yi in ba su tabbata ba za ta iya yi ba da haka kenan shi sai mai da al'amarin zuwa ga likitoci shi kuma da sai barka maka cewa na tambayi likita ya gaya mun cewa akwai cutarwa za ka ci gina fatawarsa kan ya riga ya tabba shi kuma malam ya ce in an bincika to zamani yana ci gaba ran da aka samu dalili da ya tabbata akwai contraceptive ko kuma pills na hana al'ada da yakinan ba su da nau'in cutarwa kuma likitan da ya faɗa an aminta da shi a addini sannan su kuma miji ya yarda a malamai suka ce ya halatta mafhum tayyib in kuma akwai cutarwa ko kaɗan ne sai a hakura da shi saboda lokaci pills din da aka sai zo ya rikita al'ada ma gaba ta a gagara gane wani kwanaki ne za a yi sallah wanne ne ba za a yi ba kuma a kano samun falalar dare na nafila kuma an zo an sa farilla a cikin wani hali so ala ayyi halin wannan shine zai fata mata malamai mafi kankanta a samu likita da aka abinta da shi ya tabbatar da kwaya ka ba ta da dukkan nau'in cutarwa gare shi na biyu kuma mijinki ya amince in aka samu wannan bin bas wallahi cikin majmu'ul fatawa mujalladi da sha biyar nan ba na ɗari biyu da ɗaya ce babu damuwa likitocin ci gaba ake samu in wani likita a baya ce akwai cutarwa lokacin da aka maka wannan tambaya zuwa ne shekara 24 ne so akwai ci gaba bangare na magani Allah ta'ala shi ya san daidai wallahu ta'ala a'lam sanu wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah don Allah <clears throat> ku izar mun sako na zuwa ga malam tambayar ita ce menene matsayin hadisin da ake jingina wa Abdulrahman bin Auf wai yana rarrafe a kan sirafi zai shiga aljanna saboda dukiyarsa suna na isa daga maiduguri ina fatan haduwa da kai malam to sai ran da ka zo ka abuja ka zo abuja sai ka zo an ka ce kai ne isa na maiduguri kana neman liman ko shugaban markazin da kabiru gaba ka ce kai ne isa daga maiduguri ka zo kana so ka gawa ne insha Allah ta'ala ina fatan za ka gani in gina nesa kuma sai mu yi bidiyo call da kai eh? hadisin da ake cewa abdurrahman bin auf radiyallahu anhu zai shiga aljanna da rarrafe wai saboda dukiyarsa tana da yawa a magana mafi inganci wannan kwata-kwata babu wanda ya inganta in ku sahabi da ke cikin mutane goma da annabi ya ce yan aljanna ne al'ashara al-mubasharu da biljanna kace da rarrafe zai shiga aljanna to mu yan zamanin nan kan kenan kar ma mu je wajen kenan in wanda ya rayu da manzon Allah annabi ya ce dan aljanna ne kace da rarrafe kenan mun kada mu je in kana neman cikakken bayani akan rashin inganci hadisin da ake marar cewa wai kan abdurrahman bin abu yadkhulul jannata habwan wai zai shiga aljanna yana jan cikin cikinsa haka da gar zai shiga to kai da za ka shiga ne za ta shiga da ciki mutumin da dauki duk dukiyar da ya mallaka ya taba kawo ita dukkanin da fi sabilillahi ya ajiye ta gaban manzon Allah a lokacin ka canja dukiyar a yamma kai sabi biliyoyi ne annabi ya ce masa ma za tarakta li ahlika me kabar wa iyalanka yace taraktu lakum akthar mimma anfaqtu wa atyab na bar musu abin da yafi wannan yawa da dadi annabi ya gane cewa yana dan boyewa ne sai sai ka faɗi me kabar musu yace wa yake taraktu lakum ma wa adallahu wa rasuluhu min alkhair wa rizqi wal ajr na bar muku abin da Allah ya alkawari na alheri da arziki da lada duk dukiyar sa ya bayar to sai kace zai shiga aljanna iya rarrafe kai kuma yanzu an kace a sai ba ka fi billahi dai kai alkafara no sai kai alimani sai ka bada naira dubu biyar ko goma to ke shiga da rarrafe kai da za ka shiga wannan hadisi da ake faranta yana shiga da rarrafe yana cikin da'ifa na Sheikh Muhammad Nasir Din Albani rahmatullahi alaihi ya zo a hadisi na 6590 da kuma hadisi biyu zuwa uku na gaba da wurin duk akai yake magana sai hadisin bai inganta ba yayi magana akan isnadin hadisin yana da wani sunan mutum mai sunan sa umar bin Zaban wannan mutumin yace makaryaci ne ba a karban hadisin sa imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi yace ba a karban hadisin sa shi ma don mutumin iya zuki ta manzi imam zara kudu ne rahmatullahi alaihi hadisansa duka mardudai ne kuma cewa ibn abu zai shiga aljanna da rarrafe ba a bai tabbata ba kwata shu'aibu arnaud a ta hakikin da shi ma yace kwata kwata babu hadisi daidai inganta a duniya da ke bayyana cewa ibn abu zai shiga aljanna yana rarrafe in ka duba al-mawdu'at na ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi ya kawo shi a mujalladi na uku namba na goma sha biyar cewa wannan hadisin bai inganta ba mawdu'i ne albani ne masu aiki kawai hadisin yace haza kazzabun makaryaci ne duka ruwatul hadith babu wanda bai zo da wani makaryaci a cikin sa ba so da ka ibnu aw insha Allah ta'ala zai shiga aljanna ne a kafin farko kuma shi cewa dan aljanna ne ba a nan zamanin mu wani ya gaya masa ba a BBC ya ji ko a internet ya gani ba ba a Facebook aka rubuta ba a'a manzon Allah da ya kalli kwayar idan sai ya ce masa kai dan aljanna ne Allah ya baka aljanna ana maka albushir kuma dukiya irin ta irin ta Usman bin Affan ta irin ta Abubakar Siddiq radiyallahu anhum wannan ita ce irin dukiyar da ake nema a nema aka neme ta ta hanya aka kashe ta don neman yardar Allah irin ta ne wanda ya zo cikin adabul mufrad ni'mal malus salih rajul salih annabi ya ce madalla da dukiya saliha a hannun mutumin kwarai madalla da kyakkyawar dukiya a hannun bawan Allah hadisin ya cikin al'adabul mufrad na 299 to kaga annabi da kansa ya yaba dukiya yace madalla da har dukiya da ke hannun in bawan Allah yanzu wannan duk ayyukan da muke da Allah masallacin nan ba kuɗi za a gina shi wannan santan idan ka shigo cikin da ka kalle ta ba kuɗi za a yi ta in ba kuɗi za a iya sayi irin wannan microphone fa da masallaci idan da kabira yana kusa ko ina ji kwanakin baya kawai da za mu canja microphone kudin da aka samu na guduma wani ya zo kawo da aka estimating ya kai dala dubu ɗari biyu haka ne ko to dala dubu ɗari biyu ya fi naira miliyan ɗari kawai saboda mai sound system kawai na masallaci ya fi naira miliyan ɗari idan ba kuɗi za a yi idan duka muka taru a nan kawai kowa a ma ne kuma bayan a ma kowa aljihunsa naira dubu goma goma ne wani ɗari biyu ne ma a hannunsa za mu yi wannan aikin yanzu duk talabijin da aka bude akwai sunna tv akwai irsha sunna akwai manara akwai kaza ana ta karantar da mu addini don allah idan babu kuɗi za a yi wannan haka shi ke sai mu zauna mu yi wa'azin babu ko microphone ba talabijin babu rediyo waɗanda suke zuwa yan uwanmu da ke halin kakani kayi a borno a yobe a kaduna a zamfara a katsina a sokoto a kebbi da sauran wurare a kora su a zo su taru a primary school idan babu kuɗi za mu yi ɗaukar nauyin su marayun da muke da su ga su nan ba su za da nauyin su ita dukiya ta haramun ce abin aibatawa amma dukiyar halal da kuma ake kashe ta a hanyar da Allah ya yarda wannan abun yabo ne to da haka matasa da kuke na wurin kowa ya je nemi dukiya ta halal mai yawa ya zo kuma ya tare wa musulunci hawaye yawa, wallahi ka nemi dukiyar halal musulunci yana bukatar irin ka ba ga irin dukiyar Sheikh Suleiman Raji ba a Saudiya ko ba ga irin ta ba ka je ka ga abin da ya sadaukar kudin da ya ware bayan ya ba ƴaƴansa su kamar shekara sha uku da suka wuce abin da ya sacrificing yace ya ba da shi wakafi endowment wa musulunci ya fi dala biliyan goma ya fi dala biliyan goma ya bayar a kan wannan ba akwai arrabihi islamic university of science and technology ka je kasim ka ganta karatu ake kyauta sama da ɗalibi dubu ashirin kowa yake karatu kyauta ɗaki kyauta abinci kyauta komai da komai kyauta har ma kudin kashewa ake baka aljihunka to in ba kudi za a yi wannan matasa a nemi kudi na halal mai yawa in aka nema kuma kar a yi wa Allah rowa a taimaki addinin Allah da shi addinin Allah ba addinin talauci ba ne addinin neman dukiyar halal ne a bunƙasa shi haka muke bukata to da haka abdurrahman bin auf maganar wani shiga da rarrafe a magana matsayin wacce bai tabbata ba zai shiga da kafarsa kuma mu ma muna bukatar da bamu kai su ba mu shiga da kafar mu muna kallo haka muke bukata Allah ta'ala ka tsunduba mu aljanna a ran ma dai ban ji a amin ba shi kai ne da ji to za mu tashi a tafsiri na goma sha hudu a suratu ali imran shekara ta dubu ɗaya da arba'in da uku daidai kan aya ta nawa bismillah arama an ka gane أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطيرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون na ma manta ga muna da afirka tv kada a manta muna da albani tv idan babu kuɗi zai a waɗannan kawai da addu'a aka yi su ko zama to aka aka yi mafarki sai aka same su ba zai yi ba dukiya ne in ka je ka ga yadda aka hana ido barci da sacrifice da aka yi na kuɗin aljihu aka yi sai ka yi ta shan mamaki to haka addini yake bukata a nemi halal a kashe ta halal ni'imal mal salih lirajul salih madalla da dukiyar halal saliha dukiya a hannun salihin mutum addini ya more Almalus salih kuma ga arrajul salih sai suka hadu to addini ya more amma dan duniya ne ka taro haram ba ruwansa da Allah ko ba ruwansa da addinin Allah ku da kuke zuwa masallaci ma gare ki kuna bata lokaci duniya ce ta kiku ku Allah ta'ala ya shirye mu gaba da wa makaru sai suka yi makirci wa makarallah sai Allah ta'ala ya saka musu da irin abin da suka yi na makirci wallahu khairul makirina Allah shine mafi alkhairin mai saka wa makirai da irin abin da ya dace a musu na adalci wannan aya na da alaka da karatunmu na baya da ta annabi isa alaihi salam da yake yi wa mutanensa da kiransu da yake zuwa ga addinin Allah jiya mun yi magana akan aya ta 52 falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun har ta 53 rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a shahidin annabi isa ya yi da'awa ya yi wa'azi ya kira mutanensa su yi imani da allah su kadaita shi sannan su bi karantarwar allah cikin linjila da ya ba shi. Mafu, tsayyib mutanensa sai suka yi kunnen uwar shegu sai iya alhawariyuna da suka bi shi wanda ƙur'ani bai kira adadinsu ba malaman tafsiri suka ce an sabo kamar mutane goma sha biyu ne shugabansu shine shamun su ne suka amince da shi suka goyi bayansa amma majority da mutane suka kiyarda wannan kuma yake bayyana maka tun tarihin duniya ba a taɓa yin wani zamani a duk duniya da wai mutanen kwarai suka fi na banza yawa ba a tun tarihin duniya sunna ce ta Allah kusan a kowane zamani sai ka samu mutanen banza su suka fi na kwarai yawa sahabbai ga baki ɗayan su fa in ka duba al-isaba fi tamyiz sahaba ana tunanin mutum dubu ɗari da kadanne ne amma a wancan zamanin akwai kusan mutum sama da dubu ɗari biyar a duniya sama da mutane fiye da haka amma su sahabbai iya adadin su kenan kuma wannan shine annabin da Allah ya turo ya samu mabiya da yawa kenan kuma ko a yanzu ka duba population din duniya kuma ka duba mutanen kare a duniya sai ga ai ba ba su ne majority ba mafiya yawan mutane a kowane zamani sunna ce ta Allah na banza sun fi na kwarai yawa haka Allah ya jarabi annabi Isa haka annabi Musa sa, haka annabi Ibrahim sa, haka annabi Nuhu sa, haka mu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a lokacin da annabi Isa ya musu da'awa suka ji sai suka fara tunanin fa wannan karantar wanda yake ya dace kawai a gusar da shi a bayan kasa sai suka yi mitin suka ce yanzu abin da ya dace shine a je kawai a halakar da annabi Isa mafhum tayyib suka zauna yana zaune tare da mabiyansa sai suka shigo wurin za mu yi magana mai tsawon gaba insha Allah ta'ala Allah ta'ala sai tsiratar da annabi isa sai ba suka yi saɓani tsakaninsu kuma suka kashe ɗaya daga cikinsu to wannan makirci din da Allah yake magana wa makaru sai suka yi makirci shine makircin kashe annabi isa saboda mai laifinsa ɗaya ne a wurinsu shine ya ce a zo a bi Allah ya ci a aiki da karantarwar abin da Allah ya saukar cikin linjira sai aka ce a kashe shi kalmar makru kalma ce da ke ishara da cewa mutum ya zauna ya kulla sharri da cutarwa a koyi ko baya so a gane to shake cewa makirci sai a je a zauna a yi mitin yaya za a cutar da wane yaya za a cutar da annabi wane kusan duk annabawan da Allah ya turo babu wanda bai sha makirci ba ka ɗauki annabi nuhu yadda Allah ta'ala ya kubutar da shi duba suratu hud duba suratu nuh labarai da Allah ya ba mu irin wahalan da Allah ta'ala ya shiga cikin da Allah ya tseratar da shi akan jirgin kwale-kwale dawo kan annabi Ibrahim an yi mitin an shirya komai an jefa shi har a cikin wuta wuta aka jefa shi Allah ta'ala ya umarci wutan da kada ka ci shi bai kubuta ba annabi Musa an masa makirci makirci kala kala an shirya a kashe ya gudu ma ya bar garinsa ya tsira ai muna samu aran ba yana karanta ayoyin ko a cikin suratul shu'ara wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min al-kafirin qala fa'altu idan wa ana min al-zalim fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin annabi nuhu bai tsira annabi musa bai tsira ba ba wahalar da bai sha ba fir'auna ya shirya sai an halakar da shi sai an ga bayan wa annabi musa duka ya sha annabi yusuf a masa tun yana karmi aka jefa shi a rijiya Allah ya kubutar da shi aka tsince shi daga kace aka je aka sai da shi bayan an sai da shi daga baya tafi jarrabawa matar sarki ya koma gidan yari yi shekaru duka wannan fama kirki ne babu laifin da suka yi kwaya ɗaya amma sai a kirkiri abin da babu shi sai a tura don a yi mai don a cutar da su annabi musa an masa aka ce da 'ya'yan marena sun yi girma sai a rika zuwa ana masa izini yana da ya'yan marina za ku ga da kyar yake tafiya sun masa girma da kasan kwanan sha haka suke a jikinsa Allah ta ala a daina cutar da shi ya taba zuwa yana wa'azi aka turo karu ta zo ta same shi da tsumma da jini cewa ga wandan ka da kamanta da ka zo kai kaza kaza da ni in ji ta duka wannan makirci ne to sunna ce ta Allah ba yadda za a yi wai a ce za a karantar da addini ba a samu makirci ba ta bayyi ba sa da daman wa'azi na kan yawaita bala'i eh, wa'azi ba sana'a ce ta farin jini ba sana'a ce ta bakin jini saboda me shi mai wa'azi duk inda yake wa'azi ko karantarwa ko karantar da qur'ani ko sunna ko aqida ko mu'amala ta musulunci mutanen kwarai ne kaɗai suke son mai wa'azi su kuma su ne ɗan kaɗan a duniya shi kuma mai wa'azi duk wani mai laifi in iya da makiya biyu to mai wa'azi yana cikin guda biyu in ka samu dan fashi da makami a cikin makiyansa akwai jami'in tsaro ko dan sanda ko soja to bayan wannan sai mai wa'azi dan mai wa'azin yana karantarwa zai bayani fasa haramun ne in ka damu dan kwaya a Najeriya yace maka shi ya zandan LDLDA to bayan nan sai mai wa'azi dan ba da ra'ayi wa'azi ba ai magana shan kwaya haramun bane in ka samu mai almundahana idan ya ci hukumar cin hanci da rashawa to ga yana cin mai wa'azi don mai wa'azi yana bayanin cewa wannan yana hana a shiga aljanna idan ka samu mace da ta zalunci mijinta ba ta son mai wa'azi saboda mai wa'azi na ce a kyautata wa maza idan ka sami mijin da ke zaluntar matarsa baya son matar baya bai son waliyanta sannan baya son wa bai son mai wa'azi saboda mai saboda wa'azi zai ce mai ka rike amanar matar da Allah ya baka so shi duk wani mutum na banza a duniya bayan yana kin wanda yake fada da sanar a hukumance to abokin gabansa na biyu shine mai wa'azi mai karantarwa mai karantar da Allah ya ce annabi ya ce sai sa daman wa'azi sana'a ce ba wai kawai ta farin jini ba farin jinin a wurin iya salihan bayi ne in kana wa'azi duk usulubin ka da kyautata lafazi da komai wata da sai ka gaba da kayan sallama sai gara hmm, wai a wa'azin ka ya an taba shi kuma kai baka ba yana da jin ba amma shi ya tarbu yana ji an yi mai saboda yana jin wa'azi ya taba shi to sunna ce ta Allah ba yadda za a yi tafsirin Qur'ani a fassara baka ji ya taba ka ba shi qur'ani hantsi ne ne ga gidan kowa zai taba liman ya taba ladan ya taba alaran ma wani alaran ma in ya kinkimo ayar shi ma tana wanke shi mai tafsirin ya taba wata shi ma sai ta wanke shi tas to shi qur'ani haka yake babu wanda ya bari ba kai kadai bane kowa qur'ani yana gyara mana ba wata ayar ta dauka wallahi da kai ake a'a mai wa'azin bai san kana yi ba qur'ani ne mu'jiza ce ta Allah so duka annabawan Allah an jarrabe su babu wanda bai samu makirci ba annabi Muhammad an masa makirci wa وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين wannan misali ɗaya ne daga misalai da dama na makircin da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi Muhammad wannan na cikin suratul anfal aya ta talatin Allah ta'ala ya ce wa iz yamkuru bika allazina kafaru a lokacin da wanda suka kafir da suke masa mai makirci liyasbituka don su saka a gidan yaro su kulle aw yaqtuluka ko su kashe ka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin suna maka makirci Allah yana saka maka kuma Allah shi ne mafi alkhairin masu sakamako so <laughs> ina zuwa cikin na ina so ina so a ci da kawo masa so da haka Allah shi ne mafi alkhairin masu sakamako annabi Muhammad fa kafin ya fara wa'azi a duk garin Makka babu wanda ya kai shi amana sunansa al'amin tun a jahiliya saboda tsabar ruban amana baya ga haka ba wanda ya kai shi gaskiya shi yasa ran da aka fara masa wahayi akwai ajiyar mushrikai a gidansa saboda duk garin Makka babu wanda ya kai shi amana da gaskiya amma ran da ya fara wa'azi suka ce shi makaryaci ne shi mawaki ne shi dan sihiri ne shi kaza kaza ne shi kaza kaza ne duka me yasa saboda ya zo ya ce a Allah amma ba wanda zai iya fada da Allah sai fake da me sai fake bari ya ji mai wa'azi ko annabin da Allah ya turo ko mai karantarwa ita ce sunna ta Allah idan kai kana karanta kada wanda ya baka tsoro ya zama mai yana kare encouraging ɗinka ne cewa ka hau kan hanyar annabawa da manzanni wannan ba abun tsoro bane gare ka duk abin da ya faru da annaba yi mai ta akan kai sai kai farin ciki babu annabin da ya goyi kubuta daga wajen mutanen banza kuma dukkan mutanen banza ba su cewa ba su cewa annabin Allah din cewa kawai sakon Allah ne karya sai a nemi wata kazanta don a yaba wa shi annabin kamar yadda makiya iyalan annabi sai su baka iyalan amma manufar wa ake batawa annabin ake batawa don haka suna makirci sai sai wa makaru wa makarullah da suka yi makirci sai Allah ta'ala shi ma ya musu irin abin da suke yi shine sai saka musu makirci yana da zafi dan adam babu wanda yake so a masa amma idan kana so ka samu sauki a cikin cikinsa shine kullum idan aka maka sai ka tana fa an yi wa annabawa da manzanni idan kariya ne na Allah sun fika idan imani ne sun fika kai yanzu aljannar take nema su kuma daman ɗan aljannar ne amma duk da haka ba su kubuta ba to kai kuma wa yake taka so da ka na kafara ne na zunubai so da ka makirci babban al'amari ne ko ƙur'ani ya kira makirci da girma ko ya kira shi da girman ko nuna fitina sana da girma amma daga ƙarshe mai makirci baya nasara alam man kana da misalai ka ba mu waqad makaru makrahum wa 'inda allahi makruhum وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا arama ya bamu misalai guda biyu misalin farko wa qad makaru makrahum wa inda allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu jibal wannan wani sura kenan sura ibrahim aya ta 46 sai na biyu kuma istikbaran fil ardi wa makra sayyi wannan cikin suratul fatir kenan aya ta 43 Muhallin shahid na farko Allah ta'ala ce wa qad makaru makrahum wa inda Allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal wa la tahsabanna Allaha mukhlifa wa'adihi rusula Allah ya ce hakika sun shirya wa annabi Muhammad makirci ko sun shirya wa annabawan Allah makirci wa qad makaru makrahum kuma Allah ya ce wa inda Allahi makruhum duk makircin sunna sakamakon sa na wurin Allah wa in kana makruhum litazula minhu aljibal tafsiri biyu tafsirin farko suka ce makircin girmansa ya kai dutse ya faɗi gaba daya ya kai ya kusa da dutse daga inda yake tafsiri da biyu suka ce duk girman makircin su da suke ga girmansa ya kai ya gusar da dutse inda yake ba za su iya gusar da dutse inda yake ba bi ma'ana me ba za su iya ganin bawan annabawan Allah da manzanni da mabiya annabawan ba aya ta arba'in da bakwai ya 47 yace me inna allaha yajabu wala tabala tasabanna allaha ghafilan wala tasabanna wala tasabanna allaha mukhlifa wa'adihi rusula na karanta ta dazu kar ku yi zakar Allah zai saba alƙawarin sa menene alƙawarin Allah shine ba da kariya wa annabawansa da manzanninsa da mabiya annabawa da manzanni inda barazana da tsoratarwa da kisa na karar da mabiya annaba da yau babu kowa a cikin musulman palestine da babu wani saura tun 1940 1939 aka fara mummunan kisa a kan zuwa 1946 abu ya karu har zuwa yau haka ake amma da yake suna ce ta Allah na ta hasaban Allah mukhlifa wa'adihi rusula ba zai taba saba alƙawarin da yau manzanni ba haka Allah yake kare su ga aya ta biyu da ya jawo istikbaran fil ardi wa makr sayyi wa la al makr sayyi illa bi ahli wa hal yabduna illa al awwalin falan tajida li sunnati lahi tabdila wa lan tajida li sunnati lahi tahwila aya ta 43 kenan aya ɗaya mai sauran surar ta kare kenan Allah ta'ala ya ce istikbaran fil ardi sun yi girman kai iya Allah a bayan kasa wa makaru sayyi makirci mai muni sun kai iyaka wajen zanyin sa sai Allah ya ce wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi shi makirci baya cin kowa sai uban gidansa shi yasa duk inda za ka yi wani makirci da ka sani karkinsa akan ka zai faɗi ko kanka ko kan iyalinka ko ɗanka ko abin da ya kaba da haka amma sunna ce ta Allah karshen makirci sai ya cinye mai uban gidansa da ya yi lokaci ne ba wanda zai makirci bai ci shi ba Allah baya saba alƙawarinsa kuma sunna ce ta Allah falan tajida li sunnatin lahi tabdila ba za ka taba samun tabdil a sunnar Allah ba kuma walan tajida li sunnatin lahi ta'wila sunnar Allah ba wanda yake hawwala ta Allah ya ji mamman shata yana cewa wai ku gargadi mai gina ramin mugunta yace ni dai tsoro na ramin mugunta ko kuma ku gargadi ne gina ramin mugunta ya ce kai ne gina ramin mugunta idan za ka gina daidai kwabirinka don kila fa kai za ka fada in ka zo tona ramin mugunta ya ce ka yi shi iya kwabiri iya kwabirinka kenan ina kwabiri yake iya dalɗinka saboda mai in kai iya wuya to kila kai za ka fada to lokacin da kake ramin mugunta sai ka gaza ɗayan biyu ko wanda ka tona wa ya fada ko kai ka fada amma sunna ce ta Allah ko shi ya fada lokaci ne kaɗan siya da sakamako a wurin Allah amma kai za ka faɗa duniya da lahira sunna ce ta Allah ce sa a ka'ida annabawa sun sha wahala an kashe wasu daga cikinsu annabi zakariya annabi yahaya da makamantan su duka banu isra'ila sun kashe su akan me duka saboda makirci wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairi duk wanda mutum ya yi, Allah zai saka annabi nuhu bai tsira ba shi ma an masa mu duba suratul da Allah ya ce wa makru makran kubara cikin suratul nur aya ta 22 ba maganar ba wa makaru makaran kubbara wa qalu la Ali atakum wa la tadharunna wadda wa la tu'a wa la yahuta wa yauka wa nasra kaga maganar kenan Allah ce sun yi makirci makirci mai girma kai abinda Allah ce mai girma ne ai wallahi babba ne Allah da kansa ce makircin babba ne makircin su babba ne wani makirci suka yi wa annabi isa gabanin kashe annabi isa su shirya kashe shi kai subhanallah gabanin shirya kashe annabi isa sun yi makirci kamar haka na farko makirci da suka annabi isa suka ce shi dan zina ne ko suka watsa cikin al'umma suka ce dan zina ne mamarsa maryam suka ce mazinaciya ce shi na uku suka ce kazzabun makaryaci ne wai idan kana son tsira karanka sai ka bata masa suna to ne ita ce siyasar bari mu yi propaganda wo akan annabi isa mazinaci ne dan ya ce shi dan zina ne sannan makaryaci ne wannan aka watsa sai aka shirya a zo a kashe shi inda yake yi wani sakamakon makirci Allah mutu da ce wa makarallah da suka shigo inda za su kashe shi sai Allah ya sa ɗaya daga cikin masu kisan sai ya shiga gaba da ya shiga inda zai gane na annabi isa yake sai Allah ta'ala ya mai da siffar annabi isa ta koma sa idan yau ɗan adam zai iya yin hoto ko ya yi zane kada gani ka ce aran ah, ma abdullahi abba ne ko wannan isa ali ibrahim ne ko wannan dr kabiru kabo ne ko wannan ah, malam ibrahim ne ko wannan malam mela kyari ne a zane ka gane da za ka ce allah zai mai abin mamaki Allah da ya yi ka a karan farko me yasa yake da wahalar ai wani irin ka yanzu ko a bayan ƙasa ba ka ganin wani ka ɗauka wani ne sai ka saka Ibrahim sai ce a ba shi ba ne sai ka ai kun yi kama ko wani kaman shi ne ai suna nan da yawa wani ma garin ku ba ɗaya ba yaran ku ba ɗaya ba ƙauyen ku ba ɗaya ba sai a ba shi maka an ga wani mai kama da kai yanzu a da ni na sani ba mu da alaka ta jini shi abin da ya bayyana garin ba ɗaya ba amma duk inda ka je kace dan uwana ne za a yarda kuma na san su da dama wasu ma na mai da su gaban ƴaƴa kaman kalle muna mu'amala saboda kamar ta yawa to haka Allah yake to idan Allah zai wani mai kama da kai me mai wahala dan asa wani ya zo mai kama da Annabi Isa a cikin nasu su da suka zo kisa sai wani ya zama Allah ya mai da siffar fadirin siffar Annabi Isa sai suka kashe dan uwansu to shine Allah yace sun yi makirci Allah ya saka musu da Allah akwai makircin da ya kai ku shiryo bala'i ku zo ku kashe dan uwanku ku je kuna celebration kun kashe wani a ce ba shi kuka kashe ba shine wa makarun ladan a lokacin sai Allah ta'ala shi kuma yi sai ya ɗauki annabi isa zuwa gare shi Allah ta'ala sai ya yi mai sai ya ɗauki annabi isa don haka ɗan uwansu suka kashe sai suka zuwa cewa sun kashe annabi isa sun kashe a ɗan uwansu ne ba su kashe annabi isa ba Allah ya ce ɗan uwansu zuwa kashe magana da suke ta ƙarya ne ba su kashe shi ba ba su gicciye shi ba bal Allah ta'ala ya ɗauke shi zuwa gare shi وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل, بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما wannan cikin suratul nisa aya ta 157 da 158 ita ta ɗari da hamsin da tara zai ka rike ta daga baya sai ka kawo mana ita ko wa in min ahalin kitabi la la yu'minan da bihi qabla mawtihi to ita ka rike ta tukunna ita ce ta ɗari da hamsin da tara dan ita yake so ya kawo Allah ta'ala ce wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullahi magana su na cewa mun kashe annabi Isa dan Maryam manzon Allah Allah ta'ala ya ce ba haka bane wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu ba su kashe shi ba ba su gicciye shi ba wani ne daga cikin abokin tafiyar su zo kashe da ya kamata da annabi isa shubbiha za ka gina akan mabdul lil majhul shine wa makaru wa makaralla shine kenan sun tona ramin mugunta sun fada cikin sa wannan kuma shi da mu magana shata in za ka yi ramin mugunta yi shi iya kaburinka inda mari suka zo yi kaga da su dan wasu kadai maran su suka yi shi ke don an huta to yanzu da yake sun tona zamin ya yi girma sai suka kashe dan uwansu bal rafa'ahu Allah ilai aya ta 150 da Allah yace Allah ya dauka shi ne zuwa gare shi amma ba su kace shi ba Allah ta'ala ya dauki annabi Isa don haka akwai time da kuma ta'ala zai dawo da shi wanda za mu yi magana akan haka nan gaba don haka wa masaru wa masar Allah wallahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairin mai tsakawa masu makirci wanda Allah yana faɗa akan annabawansa ne sai ce in kun musu Allah zai saka kaga wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin akan annabi ba akan annabi Muhammad wa in yamkuru bika alladhina kafaru la yukhrijuka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin cikin abubuwa ya ta talatin kaga Allah sai ce zai saka musu da wannan saboda shi ne mai alkhairi kuma shi yafi kowa iya sakawa ibnu usaymin rahimahullah karkashin wannan ayar yana sa yace idan annabawa suka kare to magada annabawa kuma sai sharrin ya dawo kan malaman addini to wannan sunna ce na Allah duk malaman da kuke ji mun kira sunan su a wannan zamanin irin su Sheikh Muhammad Nasir irin su Sheikh bin Bab su Sheikh Usaymin babu abin da ba a musu ba to wannan sunna ce ta Allah in ka rige addinin Allah kace zaka karantar to wahala ce mai sana'a ce mai wahalan gaske da'awa da'awa ba sana'ar matsoraci bane sana'a ce ta jarumi saboda sana'a ce da mafi sauki wane ne na maka magana wane shirya ba makirci wane shirya ta baka ba wani lokaci kuma wasu daga cikin yan uwan kuma su biya gaba daya farashi mafi tsada na rayuwarsu ina marigayi malam ja'far ina malam awwal albani ina malam dan mai shiya wannan misalai ne kare kuma duk duniya na ce ta Allah a ko ina yana iya faruwa wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirina yasa in ga mutum yana karantarwa kuma ya tsaya ya fassara qur'ani to shikenan ba malalaci ba ne ba matsoraci ba ne in yana da tsoron ba zai wannan ba inda akwai tsoro sai mu tsaya kawai inda Allah ya amur kuma an tasbahu bakara sai a yi ta yanka saniya ana sadaka ba inda za a ji babu inda za a ji to da ka shi kuma in za ka karantar mai karantarwa sai ya yi don Allah sakamakon a wurin Allah ne dan adam a duniya ba zai biya ka ba in za ka yi karka tunanin mai zan yi wane ji daɗi mai zan yi ran wane ba shi a'a babu dan adam a duk shirarin ka kawai kai Allah ka sa a gaba in ka zo yi zan faɗi sakon Allah sai duba yayi annabi yake a faɗi sakon yayi magabata so da karantar sai kai aiki da tsarin da so da karantar sai kai to insha Allah ta'ala ta ci riba Allah ta'ala ya ba mu ikon ci riba bismillah إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون إذ قال الله تنا لوكة أن يتي يا عيسى يا كي عيسى لما مريم إني لليني متوفيك mai sa ka yi barci ne sai na kama ka wa rafi'uka in daga ka ilayya zuwa gare ni wa mutashhiruka kuma ni mai tsarkake ka ne min allazina kafaru ga wanda suka kafurce maka wa ja'ilul ladina tabauka kuma ni mai sanya waɗanda suka bi ka ne fauqal ladina kafaru sama da wanda suka kafurce maka ila yawmil qiyama har gobe qiyama kuma sannan ilayya zuwa gare ni marji'ukum makomarku take fa aka kuma bainakum zan yi hukunci tsakaninku fi ma kuntum cikin abu da kasance a cikin sa tasalifu kuna kuke saba da juna iz qala allah fina bima na kace wazkur sai ka kaddara a auran lokacin da Allah ya ce ya isa ya kai isa inni lalle ni mutawaffika ma'anan mutawaffika a wurin nan fasara biyu ne suka inganta na farko kalmar tawaffa iya daukan kama abu karike in karike ita ce tawaffa kamar a ce tawaffa da'inu dainahu mai bashi ya rika ya karbi bashinsa shine kababa ya karba mafhum ai alqabil mafhum fassara na biyu mutawaffika shine zan sa kai bacci saboda da Allah zai dauke shi an rike shi aka sa yayi bacci saboda haurawa sama in mutum baya bacci abu ne mai wahala to da sai aka sa annabi isa ya bacci zaka ji sa a ƙur'ani kalmar tawaffa na zuwa da ma'anan bacci ne har ma kana da misalan da ka ba mu الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سؤال ما يا بابا مثال إبراهيم في سورة الزمر آية 42 الله يتوفى الأنفس حين موتها Allah yakan ɗauki rayuka da yake da kalmar tawaffa yakan ɗauki rayukan wasu lokacin da su wasu wallafi lam tamut wanda kuma bata mutu ba sai yake fi manamiha a cikin baccinta kaga wallafi lam tamut fi mananiha so kula ga wannan ya tawafa yana ɗaukan ma'anan bacci ne a lafazin qur'ani don haka ya ɗauki ma'anan Allah ya kama shi kuma sai ya sa masa bacci wa rafi ilayya kuma zan ɗaga ka zuwa gare ni Allah ya daga ki zuwa gare shi a sama kuma wa mutsakiruka min da kisa a aya ta 58 da ya a cikin suratul nisa sai yace bal rafa'ahu Allahu ilayhi shine wa rafi'ukan kenan Allah ya daga shi zuwa gare shi wa mutashiruka min na kafaru za mu tsarkake ka daga wanda suka kafirta daga gare ka wanda suka kafirta nan, wanda tsarki Allah zai masa tsarki ne na hissi ko kuma tsarki tsarki ne na zahiri tsarki ne na hissi a magana ba su inganci dan ba dauda ne a jikinsa ko fitsari ko bayan gida ba tsarkake wanda Allah zai masa ne tsarkakewa na kare shi daga batan cewa shi makareci ne Allah zai ba makareci ne cewa uwarsa mazinaciya ne Allah zai cewa ba ta yi zina ta haife shi ba cewa shi ɗan zina ne Allah zai wanke cewa shi an haife shi ne ta hanyar mu'ujizar Allah da mace babu namiji shine wa mutsakiruka min ladina kafar waɗanda suka kafurta nan za mu tsarkake ka daga ikon Allah daga gare su za mu nuna mu cewa ba a yi zina aka yi me aka haife ka ba baya ga wannan sun summa ilayya marji'ukum waja'ilul ladina tabu ka za mu sanya waɗanda suka bi ka fawqal ladina kafaru sama da waɗanda suka kafirce maka su wane ne mabiya isa a yanzu waɗanda suka amince da hukuncin da Allah ya masa cewa Allah ya ɗauke shi zuwa gare shi ne shi su ne mabiyarsa saboda me saboda waɗanda suka ce ma an kashe shi annabi isa ma zai barranta gare su har ma kana da misali هذه بابلها وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن هذا ما <laughs> inda mun bar adam ma ba zai bar mu haka ba wannan ya zama cikin suratul ma'ida aya ta 116 zuwa 117 إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني Wa إلهين من دون الله Allah da ana nufin da annabi Isa kai ne kace mutane su rike kada kai da mamar ga abun bauta ko bayan Allah sai ce me qala subhanaka qala subhanaka me ma ya kulli ana kula ma laysa li bi haqqin sai me in kuntu qultuhu faqad alimta تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم فكان النبي يسجد بيتي أبوتا مثلا يأتي أبوتا وألا لي shi yasa Allah ta'ala yake wajahidul ladina tabahuka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyama to da abinda muka fadan daga karshe annabi idan ya dawo zai tabbatar wanda suka ce shi Allah da za su yanzu ce sun amince sun canja ko ayar da zaka dauko da zuwa sai ajiye ta nan to wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi hmm. wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida wannan nisa aya ta da hamsin 159 kaga wa in min ahalil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wallahi gabanin da rasuwarsa kowa zai sai ya da shi a shefa bai rasu ba kuma a ranar kiyama shi zai je da akan sa kun zo kun cewa Allah ni kaza dai kuma ni ba kama ba ni kuma da zuwa wajen Allah ya tafi can ake ta kula da ni kuma zai dawo a cikin al'ummar nan idan ya zo zai tabbatar da gaskiyar annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Imam Zahabi rahimahullah irin su Abu Mahmud al-Misri in suna kirge sahabban manzon Allah sunayen ana compiling number 1 a wurin su shine annabi Isa number 2 sayyidina Abubakar saboda ai sharuɗan sahabi uku ne wanda ya zamani da manzon Allah na biyu yayi imani da shi na uku ya mutu a musulunci to annabi isa ya gamu da annabi Muhammad a daren Isra'i da Mi'raj na biyu zai zo ya tabbatar da haka in ya sauko na uku kuma zai rasu ne idan ya dawo din a cikin al'ummar ne to ka ya zama sahabi za ka wurin su ne sahabin annabi na farko amma sai ce nabiyu rasulun sahabiyun ba a masa ba a masa emotion ba annabi yana nan annabi iya nan manzo iya nan ulul azmi amma an kara masa daraja kuma sahabin annabi Muhammad ne wannan sai annabi Isa na'am ya ilayya marji'ukum sannan zuwa gare ni za a dawo da ku fa aka kuma sai na hukunci bainakum tsakaninku fi ma kun cikin abin da kuka kasance a cikin sa da kuke sabani yanzu duk sabanin da aka yi idan ya dawo annabi zai tabbatar da cewa a'a abin da yake gaskiya shine an zo kashe ne Allah ya sa wani yayi kama da ni kuma aka dauke ni Allah ta'ala bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya kai shi wurin sa kuma annabin mu ya ji ganshi da ran Isra'i da Miraji sun gana sun gaiba kaga kenan ya zama sahabi ne annabi ne manzo ne cikin ulul azmi min ar-rusul kuma sahabin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى آمين